ya cire mana kwaɗayi a cikin wannan al'umma ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wai kai kana tunanin allah ba zai tambaye ka ba allah ya yi ka ya kawo ka wannan ƙasar ya maka hanci ya maka baki ya maka idanu ya maka kunnuwa da ƙafafuwa kai tunanin wai kai haka nan za ka zo ka koma ba ka tunanin akwai wata rana da za ka koma wadda za a tada ka a yi maka tambaya a kan kanka ba jikinka kai shi kanshi sai an maka hisabi a kai kafin kuma kai ya zamanto da wa'anda aka ɗora maka nauyinsu shugaba kake kake shugabanta al'umma shugaba kake a ma'aikata shugaba kake a kamfani shugaba kake a gidanka sai an maka tambaya wallahi sai ka ba da amsa mata ba bayi ba ne aure ake nasu a zauna da su da ma'aruf ka auri mace ka ɗauko ta daga uwa duniya ka kawo ta wani gari ba ta san kowa ba daga allah sai manzansa sai kai ne kai kawo ta iyayenta su ce ga amana a tare mutane ai addu'a a sa muku albarka ka ɗauko yarinyar nan ka kawo ta banda azaba da masifa da bala'i babu abin da kake mata ka ce allah ya sa albarka a cikin nemanka allah ya sa albarka a cikin 'ya'yanka so kake kai 'ya'yanka a samu mutanen kirki su aure su karya ne wallahi kalla yadda ka ci amanar 'ya'yan wasu kan musguna ma 'ya'yan wasu don kai mai kuɗi ne ko don kai mai sarauta ne ko don kai mai zuciya ne wallahi azim kai ma zaka ga abin da zai faru da naka ba baki ake maka ba abin da baka so a yi ma yar wani yar ka kakkai ma yar wani abin da baka so a yi ma yayar ka kakkai ma yayar wasu abin da baka so a yi ma kanwar ka kakkai ma kanwar wasu abin da baka so a yi ma uwar wasu kakkai ma ka kakkai ma uwar wasu me yake damun mu ka zo ka ɗauko ya ka aje ta Me imani imani shi ne yake bata abincin da za ta ci amma wanda bai da imani in yan aje mata abin da zai aje mata ya tsallake sai ran da ta gan shi saboda su suna da kawaici suna da haƙuri za ta iya kira ta gaya ma mahaifiyarta ko ta kira ta gaya ma wasu magabatanta abin da za su ce mata shi ne ki yi haƙuri ki yi haƙuri an shi yasa muke ce miki dama aure haƙuri ake su ko mu san ɗanɗana bala'in da suke ciki ba to kai da nauyin yake kanka wallahi ka tanaji abin da za ka gaya wa Allah ka buɗi bakinka ka ce Allah ya kai kana son a addu'a Allah ya kamma da iyalinka bala'i so kake ai mata kaza ai mata kaza kai da bakinka wai aure kuma ake ko dai ka sha giyar wake ne ka ta dukan yar mutane ka faffasa mata jiki saboda an baka amana ka dauke ta ka tafi da ita wata ƙasa ko ka dauke ta ka tafi ita wani gari ba ta ganin fara fuskar ka ba ta ganin walwala ba ta jin daɗi irin na masu aure idan ka zo ka zauna ban da kyara da harara babu abin da ke tsakaninku ka ɗauki waya kai ta latsa 'yan mata kana musu smile kana dariya kana kiran 'yan mata amma ga mataka ta sunna da aka haɗa muku wanda za ku tsira a duniya da lahira ita ce mutuniyar banza sai mun gyara sai mu ga gyara amma idan ba mu gyara ba za mu ɗanɗana abin da muke ɗanɗana baiwa ce aka baka sai da maka ita aka yi shi shikenan dan aure ya shiga tsakaninku ta zama ita baiwa ka ɗauki abin duka kana duka yar mutane kai mata rudu-rudu a jiki ka faffasa mata jiki da yake ba ka da kunya ba ka da tsoron Allah kuma da daddare ka zo ka lallabo wajenta Allah shi kyauta maza mu ji tsoron Allah mu rike amanonin da aka ba da ma'aruf idan ka ji ba za ka iya ba sallami 'yan mutane akan nauyin da za ka ɗaukan makanka in ka ji ba za ka iya ba sallame da shi sa aka halatta saki idan wani mugun hali gare ta idan wata fitina gare ta in me yi gare ta aka bi duk matakan da aka ba a gyara bai gyaru ba sallame ta idan ita ce da laifi za ka iya zuwa laifin naka kuma ya fi nata saboda ita mace ce haka Allah ya yi su dole sai ana yin su ana dan ana tafiya da su ana dan training din su akan wasu abubuwa ba mun ce ba sa laifi ba ba mun ce ba sa kaza ba duk suna yi duk wata tsiya suna yi amma so ake kai ka zamanto kai namijin because kai ne babban kai ne sikiyari yake hannunka to babba da yaro waye ake ɗauka mai hankali babba saboda haka wannan amana da ake baku ake bamu to mu yi ƙoƙari ne abin da muke ganin zamu iya amma ba daidai ba ne ba wayewa ba ce kana dukan mace kana naushin mace matakata ta sunnar manzan Allah da daddare ka lallaɓo wajenta kai dan girma kamar da maza Allah ce ba za ka ci kunya ba aure ibada ba aure al'ada mu ji tsoron Allah mu kiyaye amanonin da aka ba mu domin Allah zai tambaye mu mu ji tsoron Allah mu kiyaye amanonin da aka ba mu domin Allah zai tambaye mu waye ce kai in ba za ka iya ba kai ni abin da yake ɗaukar irin wa'adan suna da mental suna da mental problem a kwakwalwarsu dole aka saka ka shi sa ga 'yan matan nan namu ga sun daga an yi aure al'adar mu sai a saki wata uku wata shida shekara ɗaya an saki la'alla laifin mazan la'alla laifin matan su ma matan wani lokaci ba don Allah suke son auren ba saboda kwaɗayin abin duniya an ganka da gida an ganka da mota da sauransu ba a san yadda aka aka tara wannan kuɗi ba halak ne ko haram ba a sani ba yana da shi yana da hali yana samu in aikin gwamnati ya shiga daga ya kauce ya yi wani wawa kere ya yi wani buga bugasa a ce ai yana samu yana samun alkhairi halak shi ke gina zuciya halak shi ke gina ɗan adam Allah ya mana albarka Allah ya muku albarka shi da mu gaba daya karamanta da subscribe sharing da comment ina muku fata alkhairi